hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na ainihin suratu maryam a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako a jiya muna cikin tafsirin aya ta tamanin da uku, sai lokaci ya yi to insha Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin bayanin da muke yi mun karanta ayan nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara anna arsalna Alal, ala alkafirina ta'uzuhum azza fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum adda cewa shin baka gani lallai mun ingizo mun rinjayar da ainihin shedanu ga kafirai suna ziga su gayan zigawa Allah ta'ala ya ba mu labari ya ingizo kafirai ya ingizo shaidanu zuwa ga kafirai kuma shedanin suna ziga kafiran gayan zigawa to ne muka fara bayani akan abin da ya shafi irin abubuwan da shaidanu suke ziga kafirai a gare shi daga cikin abubuwan da shaidanu ke ziga kafirai a gare shi suna ingiza kafirai zuwa ga abin da ake kira ibahiyya ma'ana ibahiyya shine halatta halatta kowane irin haram sai shaidanu ta halatta musu shan giya shaidanu su ingiza su zuwa ga halatta caca halatta zina halatta luwadi halatta duk abu na saban Allah an gane wannan ko Su saboda ka shaidanu su ne suke ingiza ainihin kafirai zuwa ga yin wannan sannan ko da ka ga mutum yana sallah yana azumi yana zakka amma sai ka ga ya shiga cikin wannan sawu na halatta haram to lallai shi ma ya shiga cikin wannan fage na ainihin ingizawan shedan a gare shi ana samun mutanen da suna kalmar shahada suna sallah suna azumi suna zakka za ka ga ainihin shedan yana ingiza su zuwa ga halatta haram za ka ga wani yana kalmar shahada yana zaune a masallaci yana la'ilaha a illallah ga kwalban giya a gabansa yana la'ilaha a illallah ga karuwa a gaban shi ana samun waɗannan mutane yanzu a wannan zamani ana kiransu 'yan hakika kamar yadda ake samun asalin kafirai suna yin haka ana samun mutanen da suke kalmar shahada suna yin haka to kaga wayannan mutane suna amfani da kalmar shahada duk wanda ya gansu zai dauka musulmi ne su mutumin da yana karatun qur'ani mutumin da yana la ilaha illallah amma kuma gashi yana shan giya ya ce shan giya halal ne mutumin da yana kalmar shahada yana luwaɗi yana kalmar shahada yana caca da duk wani nau'i na zunubi kaga wannan ba kowai bane face shedan ne yayi tasiri ga rayuwarsa an gane wannan ko saboda haka shedan yana ingiza su zuwa ga halatta haram kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari a cikin alkur'ani wa inna shayatin layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum lalle shedanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu don su yi jayayya da ku za ka ga cewa mai irin wannan aƙida har za ka cewa wai yana so ma a yi muƙabala da shi mai irin wannan aƙida yana so a zauna da shi a tattauna yana ma da hujja ai ilimin addini ya kaskashi biyu akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗini wai ilimin zahiri ilimi ne na amawa ilimin baɗini shine ilimi na khawas anan idan an ce ilimin zahiri shine ilimin amawa wato ma'ana ana nufin mu nan da muke karanta qur'ani muke karanta hadisi muna yin aiki da shi kamar yadda qur'ani ya faɗa mu ne amawa su kuma da suke yin fatali su kafan ungulu ga ainihin qur'ani ba sa yin aiki da shi su ne khawas sai suka raba ilimin addini kala biyu wai akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗi akwai ilimin hakika akwai ilimin shari'a ilimin hakika ne yin biyayya ga ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata idan mutum ya yi biyayya ga ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata sai ce wannan yana da ilimin zahiri kenan a fahimtar wayannan mutane annabawa da manzanni da sahabbai gaba ɗaya suna da ilimin mai suna da ilimin zahiri kenan an gane ko saka sun dauki annabawa wa iyaz billah idan ka bibi wa'annan mutane sun dauki annabawa a matsayin awam malaman su da shehunan su sune khawas malaman su wanda suke halatta musu zina suke halatta musu luwadi suke halatta musu caca suke halatta musu kaza to wa'annan malamai sune khawas wannan abin da suke aikatawa na yin fatali da addini da yin kafa ungulu da addini shi ne ilimin baɗini shi ne ilimin hakika an gane wannan ai to kaga wannan shedan ne yake yin wahayi zuwa ga masoyansa domin su yi jayayya da ku fa in ata'atumuhum innakum la mushrikun idan har kun yi biyayya ga irin wa'annan mutane lalle kun zamanto mushrikai to saboda haka wannan shi ne. sannan kuma daga cikin abin da shaidan ke yi na ingiza mutane zuwa ga sabon Allah shaidanu suna ingiza su zuwa ga bayar da goyon baya wajen sabon Allah duk inda ake sabon Allah za ka ga shaiɗan yana ziga kafirai yana ziga masu goyon bayan kafirai daga cikin fasikai wajen sabon Allah za ga irin wayannan mutane suna amfani da dukiyansu wajen ganin sun ingiza mutane zuwa ga sabon Allah suna amfani da jikinsu suna amfani da mulkinsu duk mutumin da ka same shi yana goyon bayan sabon Allah da dukiyansa yana goyon bayan sabon Allah da mulkinsa yana goyon bayan sabon Allah da jikinsa ko da shawarwarinsa to ya shiga cikin wannan aya alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzuhum azza shin ya kai dan uwa baka gani ba cewa lalle mun rinjayar da shedanu ga kafirai shedanin nan suna ziga su gayin zigawa suna ziga su zuwa ga sabon Allah gayin zigawa to zaka ga irin wayannan mutane zaka ga taron su wato ya fa habbaka irin wayannan mutane sun fi farin jini a wajen mafiya yawan jama'a mutanen da ke amfani da dukiyansu wajen ganin cewa an saba ma Allah masu amfani da karfin mulkinsu wajen ganin an saba ma Allah to irin wayannan mutane sun fi farin jini su ne celebrities an gane ko sun fi farin jini a wajen mafi yawan jama'a za ka ga suna da fans sosai za ga mutum ya je social media yana ta sakin kalmomi na zagin Allah kalmomi na yin izgili ga addinin musulunci in ka duba mabiyansa sai ce miliyan biyar amma malaman da ke karantar da addini suna nuna wa mutane Allah sai ga ce dubu ɗari biyar suna fatan gane wannan iyayen da mutum ya saba ma dokokin Allah iyayen da ya samu fans to wannan ya janyo yanzu ka duba social media duk mutumin da yake so ya shahara to ya ringa sakin kalmomi na kafirci kalmomi na batsa kalmomi na sabon Allah kafin ka ankara sai ga wannan bawon Allah ya yi farin jini idan kana so ka samu kuɗi nan take ka zamanto multi-billionaire to ya danganci irin yadda ka zamanto cikakken dan iska cikakken mutumin banza to da wannan sai ga mutum ya shahara ana ta labarin shi ana ta kaza da sunansu an gane wannan ko to kaga irin wannan shine abin da ya kamata mutane su yi tunani a kan shi sannan kuma har ila yau dai shedanu suna ingiza su zuwa ga kabilanci zaga shedanu suna ingiza mabiyansu zuwa ga ainihin kabilanci zuwa ga bangaranci zuwa ga 'yan ƙasanci. zuwa ga wariya na launin fata zuwa ga ta'assubanci da abin da ya kama da wannan za ga ainihin kafirai suna ainihin gina ra'ayinsu gaba ɗaya akan ƙabilanci duk mutumin da baya cikin ƙabilansu to za ka ga babu ruwansu da shi ko kuma ka ga suna goyon bayan wariyar launin fata ko ka ga suna goyon bayan 'yan ƙasanci idan mutum yana magana kan addini sai a kalle shi a matsayin ba ƙauye amma mutumin da yake magana kan kabilanci ko ɓangaranci ko yan kasanci ko wariyar launin fata to sai ga wanda mutumin shi ne mutumin da yake abin yabo a wajen al'umma amma mutumin da yake magana yana kiran mutane a zo abu Allah subhanahu ta'ala a yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to ana kallon shi a matsayin ba ƙauye, ana kallon shi a matsayin ba gidaje, an gane wannan aiki to saboda haka idan ka ga mutum ko da yana da awon musulunci sai kaga yana kira zuwa ga bangaranci yana kira zuwa ga 'yan kasanci yana kira zuwa ga ainihin wariyar launin fata kuma yana kyaman kira zuwa ga addinin musulunci to lalle ya yi koyi da wayannan mutanen di irin wayannan ɗabi'u ɗabi'u ne na kafirai wanda baya dacewa a samu mutumin kirki a cikinsa an gane wannan aiki sa'annan kuma shedanu na ingiza mutane zuwa ga yin izgili ga muminai ka ga idan mutum ya kai intaha wajen lalacewa ka ga ba shi da wani abokin yin izgili face mutumin kirki idan ka rike addini kana kira zuwa ga sunna ko kana kira zuwa ga musulunci sai ga irin wayannan kafirai suna ma izgili za ga wani lokaci wani ba kafirin bane dan bid'a ne shi amma kuma yana koyi da kafirai wajen yin izgiri za ka ga idan ka bar gemu ka sanya wando nisfu sak za ka ga yana kiranka wai kayi kama da wani horo-horo an gani ko kuma ya ce ai in har wannan gemun in har wannan gemun sunna ne to bunzuru ma sunna ne na taɓa jin wani mai da'awan malanta yana buɗe baki yana irin wannan magana cewa ya za a yi a kira barin gemu sunna in ha barin gemu sunna ne aibin su ruma ahli sunna ne duk da kasancewar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗaitar da mu ya nuna lallai mu saba ma yahudawa mu rage gashin baki mu cika gemu sannan manzo sallallahu alaihi wa ya nuna mana ma asfala min al min abin da yake kasa da idan sawu na gyautu yana cikin wuta idan mutum ya sa tufafi ya zamanto yana jan kasa ya sa tufafi wanda ya wuce idan sawu manzo sallallahu alaihi ya nuna yana cikin wuta sannan manzo ya ce wa man jarra izarahu badaran la yanzuru Allahu ilayhi yawm al qiyama duk wanda <clears throat> duk wanda yake jan gyautarsa da takama Allah ba zai masa kallon rahama ba gobe kiyama to za ga wani in ka sanya wando nisfu sat ya zama to tufafin ka baya jan kasa sai ka ga yana cewa me sanya wandan kanin shi ko kuma ya ce ka gaya wa mutane gaskiya ka gaya wa mutane talauci ke damunka ba ka da kudin da zaka ka sai cikakken wando shi ya sanya ka ɗage wando amma ka zo kana gaya wa mutane cewa wannan sunna ne to irin wannan ya faru na ji wani bawan Allah wani mara kunya wani dan biri'a an mai tambaya dangane da abin da ya shafi barin gemu da kuma sanya wando nisfu sat shi ne sai yana izgiri yana cewa wai ko sai ga mutum ya bar gemu ka ga ya bar gemu dubuzun dubuzun yadda ka san ciyayi yadda ka wani horo horo kuma ka ga mutum ya dage wando wai yana cewa sunna ne yana ta maganganu yana izgiri yana kaza to can sai aka tambi malamin wannan dan bid'a din da aka tambi malamin wannan dan bid'a aka ce akar makalla waya yaya hukuncin ainihin barin gemu da kuma ya hukuncin sanya wando ne sak to sai wannan malami malamin wannan wannan karamin dan bid'a din sai ya fito yayi bayanin abin yanda yake malamin ya fito yayi bayani akan muhimmancin gemu malamin ya fito yayi magana akan cewa duk abin da yake kasar idan sawu na tufafi yana cikin wuta kuma ya yi bayani akan haramcin jan tufafi a ƙasa to kaga wannan bawan Allah ya yi izgili ga ainihin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya kama shi ya ka tambayi malaminsa sai malaminsa ya yi adalci akan abin kaga duk irin wannan abin yana faruwa akan shi to za ga wasu kuma suna izgili ga hijabi mace ta sa hijabi ta yi shiga na musulunci sai ga suna izgili ga hijabi suna cewa hijabi ba shiga na musulunci ba ne hijabi al'adar larabawa ne yanzu ba dole ba ne mace ta sanya hijabi an gane yanzu ma a wannan zamanin ai ƙauyenci ne sanya hijabi to irin wa'annan kalmomi na batanci ga musulunci da musulmi wane ne ke kawo shi shedan shine Allah ke magana alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirina ta uzuhum azza shedan shi ke ziga ainihin kafirai yake ziga masu goyon bayan kafirai a wajen yin izgili ga addinin musulunci da musulmi an gane wannan ai sannan kuma shedan yana ziga ainihin kafirai zuwa ga canza halittar Allah shedan yana cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah shedan ya riga ya rantse wallahi da sannu zai ringa ziga ainihin kafirai yana ziga masu goyon bayan kafirai su canza halittar Allah yana ziga kafirai yana ziga masu goyon bayan kafirai su yi menene su canza halittar Allah yanzu muna gani girgiri abin da ke faruwa a duniya yanzu za mu ga ɗa namiji ne fa sai ya koma mace kaga ɗa namiji kirikiri ya je asibiti cewa yana so a yi masa sojiri yana so a canza mai halitta daga halittar ɗa namiji ya koma halittar ɗiya mace ita kuma mace ta ce tana son a canza ta daga halittar ɗiya mace ta koma halittar ɗa namiji an gane to irin wannan gaba daya alkur'ani ya gaya mana shedan ya riga yayi rantsuwa wallahi da sannu zai yi ta ziga su da sannu zai ringa umarninsu yana ingiza su su canza halittar Allah yanzu gashi muna ganin girgiri yanzu duk mutumin da ya halatta wannan ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka shin za a kira shi musulmi ba za a kira shi musulmi ba to yanzu ana samun wasu mutane da sunan musulunci kaga mutum sunan musulmi ne iyayensa musulmi ne amma kuma ya je ya canza halitta ya koma tsiyamaci kai ko da mutum bai canza halitta ba idan yana ainihin yin tafiya irin na mace yana tafiya yana karereya yana yin yanga irin yadda mace ke yi ya koma dan daudi, to duk wannan yana daga cikin maganin da shedan ya faɗa cewa da sannu zai ringa ziga su yana ingiza su su canza halittar Allah sannan yana daga cikin canza halittar Allah wanda asali an samo shi daga kafirai ne kuma har ya shigo cikin musulmi shine yin bleaching yanzu yin bilicin ya riga ya shahara ya tashi daga wajen kafirai har ya shigo cikin al'umman musulmi za ga maza da mata ana kashe kuɗi ana siyan mai ana shafawa saboda mutumin da yake baki yana so ya koma bature mai jan kunne to irin wannan shedan fa ya riga ya rantsa dama shedan ya ce wannan abin da kuke aikatawa na bleaching ni ne zan ringa ingiza ku ni ne zan ringa ziga ku ko ringa canza halittar Allah duk mutumin da ya canza daga baki ya koma fari ko daga baki ya koma ainihin chocolate color ko abin da ya kama da wannan da sunan wai yana so ya ƙara kyau Allah subhanahu wata'ala ya san da kasancewanka baki kuma haka Allah ya halice ka idan har ka zo ka shafa wani mai ko ka zo ka shiga wani injin ka canza halittar Allah to lallai ka tabbatar da cewa Allah ta'ala ya tsine maka kuma lallai wannan yana daga cikin abin da shedan yake bada umarni sannan har ila yau yana daga cikin ainihin ziga wanda shedan ke yi wa kafirai shedan yana ziga kafirai su ringa yin tsaraici wanda asali a cikin tarihin duniya mutanen da ke tafiya tsirara ba sa damuwa su raba su rufe jikinsu asali mun san kafirai ne to a hankali a hankali sai abin ya fara shigowa cikin al'umman musulmi Manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanna ala ummati ma ata ala bani isra'il hazu al uzza bil al'ƙunza. da sannu zai zo ga al'ummata irin abin da ya zo ga bani isra'il ba bambanci hatta law kana fihim man ata ummuhu alaniya la kana fi ummati man yaf'alu zalik har ma da za a samu cikin bani isra'il wanda yake saduwa da uwarshi a fili to lallai sai an samu daga cikin al'ummata wanda yake yin haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tattabi'unna sunana man kana ku. lallai ku musulmi za ku zo nan gaba kuna bin irin al'adun waɗanda suka zo gabanin za a samu al'umman musulmi suna sha'awan al'adun yahudawa suna sha'awan al'adun nasara sai kaga wannan al'ada al'adan kafirai ne amma sai ga musulmi yana sha'awan wannan abin annabi ya nuna lallai wannan abin zai faru a ƙarshen zamani har ma ya kasance in an samu daga cikin yahudawa ko nasara wanda yake saduwa da uwarshi a gaban jama'a baya jin kunya to nan gaba sai an samu daga cikin al'umman musulmi masu yin haka an gane wannan aiki. alhali Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ya ku wanda kuka imani kada ku riki yahudawa kada ku riki nasara su zamanto masoya a gare ku majibinta a gare ku sashensu majibinta sashe ne sai Allah ya ce ne wa mai yata wanda hun minkum fa inna hu minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku to lalle yana cikin su to shedanu suna zuga mutane suna zuga kafirai zuwa ga yin tsaraici sannan sai aka samu masu koyi da ainihin wayannan kafirai sai suka bi su akan wannan hanya za ga musulmi suna sanya kaya wanda yake matsantsai ga ce, ta sanya kaya matsantsai wanda yana bayyanar da sassan jikinta kaga mata sun sanya kaya masu shara-shara ana ganin al'auransu a cikin wannan tubabi. mata sun sanya kaya gajejerin kaya irin mini skirt wanda ga cinyoyinsu da kuma damatsinsu duk sun bayyana duk gaba ɗaya ana ganin shi a fili kai idan al'amari ya kai makwara akan samu wasu wanda suke yin tsaraici har su ɗauki hoto su nuna wa duniya duk wannan gaba ɗaya wane ne yake ziga su wane ne yake ingiza su zuwa ga irin wannan sabo to kaga wannan shedan shi yake cire kunya ga zukatan jama'a yace in kana so ka samu kuɗi in kana so ka zama celebrity in kana so ka shahara to ga hanyar da zaka bi shi wannan bawan Allah ya tabbatar da wannan abin da yake aikatawa in ya mutu za shi wuta ko kuma lalle wannan abin da yake aikatawa hallaka ne amma kuma ko a jikinsa yana so ya yi arziki ta kowace hanya shi da burinsa wani abu zai aikata don ya yi arziki su ko mutane dama da zarar ka kauce hanya sai su buɗe ma hanyar samun kuɗi an gane wannan ko to duk irin wannan yana daga cikin wannan hanya to kaga irin wani abubuwa suna da yawa kwarai da gaske sannan kuma akwai ainihin abin da ya shafi zuka su zuwa ga yin gasa da manzan Allah za ga shedanu suna zuga mabiyansu su ringa yin gasa da manzan Allah za ga wani yana da awon malami ne shi na addini amma sai ka ga duk abin da yake haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga shi wannan mutumin yana kokarin ya baiwa kanshi a wajen kaga abin da ya shafi manzon Allah yana da haƙƙi wanda Allah ya bashi shi kadai yake da wannan haƙƙi shi ne haƙƙin bayanin hukunce hukunce a duniya gaba ɗaya, babu wanda Allah ya ba bayani ya ba haƙƙi na yin bayanin hukunce hukunce na halattawa da haramtawa sai manzon Allah idan muna so mu san hukunce-hukuncen alkur'ani da kyau da abin da ya shafi bayanin alkur'ani to za mu nemi taimako ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi salafu fihi cewa ya rasulullah ba mu saukan maka da littafi ba face dan kai musu bayanin abin da suke sabani akan shi idan mutane suna sabani akan aqida suna saɓani akan ibada suna saɓani akan mu'amala ina za su koma don su warware wannan saɓanin fa'in ta na za a tunfi shayin faru duhu ilallahi wa rasul idan kuna saɓani a cikin wani abu ku mayar da wannan saɓanin zuwa ga Allah da manzo har ma Allah ya ce da sharaɗin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe ashe idan muna saɓani kan addini babu wanda zai warware mana wannan saɓani face manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya faɗi wannan magana ɓaro-ɓaro cewa manzan Allah shi ke da wannan haƙƙi wa an zalla ilaikar zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim ya rasulallah ya muhammad mun sauka maka da zikiri don ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su shi menene wannan zikirin an ce mun saukar maka da zikiri don ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su menene wannan zikirin kaga an saukar wa manzan Allah da hadisi don ya yi bayani ga mutane abinda aka saukar gare su mai aka saukar gare su alƙur'ani ashe wanda yake da haƙƙi na yin bayanin alƙur'ani idan nasu ya zama am shi zai yi taksisin shi idan nasu ya zama mutlak shi zai yi taƙayyidin shi idan nasu ya zama mujmal shi zai yi bayaninsa idan nan ya zama kaza to manzan Allah ke da wannan haƙƙi din to idan aka samu wani malami sai ya cire manzan Allah a cikin wannan haƙƙi sai ya sanya kansa waye ziga shi zuwa ga wannan kaga wannan malami yana so ya kore manzan Allah shi ya tsaya a matsayin manzan Allah wannan shine aqida na ƴan Qur'ani zalla ɗan Qur'ani zalla malamin ƴan Qur'ani zalla yana kokarin ya cire manzan Allah a matsayin mai yin bayanin alkur'ani sai ya zama shi malamin sai ya tsaya a matsayin manzan Allah to idan kana so ka yi bayani ka ce malamin yun sunan shi dan fashin addini saboda yana kokarin da karfin tsiya aikin da Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam to sai manzan sai ya cire manzan Allah daga wannan aiki sai malamin ya hau wannan aiki za ka ga mutum zai ce ma yana bin ƙur'ani zalla amma kuma baya aiki da wayannan ayoyin da na karanta shin wayannan ayoyi ba ƙur'ani ba ne alƙur'ani ne ya fai ce wa anzalna ilaikan zikira litubayyana bayyana nasi ma nuzila ilaikin mun saukan maka da zikiri ya rasu don dan yi bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su wala allahum yatafakkarun to shin in ka ce kana bin alƙur'ani shin wannan aya ba alkur'ani ba ne to me wannan aya take nufi mun sauka maka da zikiri don ka yi bayani shin ya yadda manzan Allah shi ke yin bayanin alkur'ani da wancan ayan da na kawo wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu aiko wani manzo ba sai da harshen mutanensa ganye musu bayani shin wannan malami na qur'aniyun ya yadda manzan Allah ne ko manzanni ne Allah ya turo don su yi bayani bai yadda ba to wane ne yake yin bayani a madadin manzan Allah yanzu Malaminsu. kenan malaminsu shi shine manzo a wajensu. kenan su a wajensu la ilaha illallah malaminsu rasulullah kaga nan wajen babu wanda ya ziga su ya ziga ainihin malamin malamin yana gani ya kai wani intaha wajen ilimi ya kai intaha wajen ainihin daraja da girma har zai iya cire manzan Allah shi ya hau matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ba karamin sabon Allah bane ba karamin ta'addanci bane a cikin addinin musulunci to saboda haka irin wayannan abubuwa suna da yawa idan an ce za a yi bayanin su za a ci lokuta masu yawa Al muhim dai kamar yadda na yi bayani wannan aya yana da faɗi kwarai da gaske in an ce za a yi bayaninsa za a ci lokaci mai yawan gaske amma wannan ɗan bayanin da muka yi ya isa ya nuna mana abin da ayan ke nufi Shi ne Allah ta'ala ke cewa fala ajal alayhim ya rasulallah kada ka yi gaggawa a gare su wa'annan mutane wanda shaitan ke ziga su yana tura su zuwa ga kafirci yana tura su zuwa ga bid'a yana tura su zuwa ga saban Allah kada ka yi gaggawa a gare su wajen yi musu mummunan addu'a ya rasulullah inna ma na na'uddu lahum adda lallai muna musu tanaji ko kuma lallai muna lissafa musu rayuwansu gayan lissafawa saboda aka ai shine malamai kaman a amin a shangidi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa a duwa'ul bayan ai ya ce na uddul awam wa shuhur ayyam ai muna lissafa musu shekarunsu iya shekarun da za su yi a duniya muna lissafawa muna lissafa watanni muna lissafa kwanaki allati duna waqati halakihim muna lissafa shekaru da kwanaki wanda da zaran wayannan kwanaki sun zo Allah ta'ala zai halakar da su gaba daya fa iza ja alwaqatul muhaddad lizalika ahlaknahum idan lokacin da aka iyakance yazo ga wannan za mu halakar da su saboda ka Allah yana ba annabi hakuri ya kwantar da hankali kada yayi gaggawa cewa Allah ya halakar da su Allah yana lissafa shekarun da za su yi a duniya yana lissafa watannin da za su yi yana lissafa kwanakin da za su yi da zaran wayannan kwanaki sun cika Allah zai ɗauki ransu an gane to wannan magana da Allah ya faɗa cewa fala ajal alaihim akwai ayoyi da suka yi kama da su a cikin alkur'ani suratul aqaf Allah ta'ala na cewa wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar ya rasulullah kada kai gaggawa a gare su an gane kwanakin da suke ganin kaman za su zauna din nan kwanaki ne dan kadan za su ga kwanakin cikin sauki kwanakin ya zo har ya wuce kar ka damu a wata aya Allah yana cewa wa yasta'jilunaka bil azab Wa walaula ajalun musamma ja'ahumul azab suna neman gaggauta azaba suna cewa in har kai manzo ne da gaske Allah ya aiko ka to muna so ka roki ka ya gaggautar da saukar da azaba gare mu sai Allah ya ce ya rasulullahi kai hakuri walaula ajalun laja a humul azab da ba don ajalin da Allah ya riga ya ambata ba Allah ya riga ya ambaci ajalin da in lokacin ya zo ba za a kara musu komai ba fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun saboda haka Allah ya riga ya sanya lokaci wanda ko sakan guda ba zai karu ba da ba don wannan lokacin da Allah ya riga ya sanya ma wayannan kafiran ba da wayannan fasikai wanda in wannan lokaci ya yi, nan take Allah zai dauki ransu nan take Allah zai halakar da su da ba don wannan ba da azaba ya zo musu sannan a wata aya Allah na cewa wa ma akhiruhu illa li ajalin mahdud ba ma jinkirta musu sai zuwa ga wani ajali wanda aka iyakance saboda aka kai hakuri, in lokacin ya zo Allah ta'ala zai azabtar da su a kan shi an gano wannan ko shine Allah yake cewa fala ajallahum inna ma da'udda lahum adda na'am a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً na'am so Allah ya ce kada ka gaggawa a gare su lalle muna lissafa musu gaya lissafawa wasu malamai suka ce muna lissafa ayyukansu don mu yi musu sakayya a kan shi sannan muna lissafa rayuwarsu domin da zarar lokaci ya zo ba za mu ƙara musu ko kuminti ɗaya ba yau ma na hashirul mutaƙi na ilar rahmani wafda ka ambaci Ranan da za mu tattara masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa zuwa ga Allah mai rahama wadda a matsayin manyan baki sun ji Allah na'am ila المجرمين إلى Za mu koro masu laifi zuwa ga jahannama, wato gayan korowa to kaga a wannan aya Allah ke nuna mana annabi yi haƙuri. akwai ranan da mutanen da ke mutanen da suke masu tsoron Allah Allah ya ce za mu koron su zuwa ga Allah mai rahama a matsayin manyan baki so da Allah ya ambata a cikin wannan aya cewa lallai masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa masu nisantar abubuwan da ya hana Allah subhanahu Ta'ala zai tayar da su gobe kiyama halin kasancewansu manyan baki za su zamanto manyan baki wanda Allah zai karrama su saboda sun yi biyayya ga Allah a gidan duniya sai Allah ya saka musu da sakamako mai kyau shi wannan kalma na alwaf jam'i ne na ainihin wafid kamar swahib da kuma swahab swahib aboki swahabun abokai rakib mahayi rakbun mahaya da yawa saboda haka wannan shine in an ce mutum wafat wane ne wafit wafit shine ne manya ati ilal malik masalan fi amrin lahu sha'an mutumin da yake kai ziyara wajen sarki a cikin wani al'amari mai daraja duk mutumin da ya taso ya kai ziyara daga wata ƙasa ya zo wajen sarki saboda wani al'amari mai daraja ana kiran shi wafit to sai Allah ya ce ranar da za mu tara masu tsoron Allah zuwa ga Allah mai rahama a matsayin wafda a matsayin manyan baki masu daraja to mafi yawan malamai masu tafsiri sun fasara wannan kalma na wafda na hashurul mutaki na ilar rahmani wafda ay kubanan ma'anan wafda ne mahaya za mu tashe su a matsayin mahaya kenan Allah zai tashe su suna haye akan dawaki ko suna haye akan raƙumma na garari a gobe kiyama wasu malamai suka ce kun rukuman ala ja'ib min nur min da darin akhirah wato su mahaya ne a kan zababbin raƙuma zababbin dawaki na haske daga cikin ainihin mahaya na gidan lahira wasu malamai suka ce na rukbanan alasuwar ne a a'malihim za a tayar da su gobe kiyama masu tsoron Allah suna wato mahaya kan surori na ayyukansu na kwarai an gane gobe kiyama za su hau surorin ayyukansu na kwarai ayyukansu na kwarai a duniya za su zama to kamar wani sura sai waɗannan bayan Allah su hau waɗannan ayyukansu na kwarai zuwa ga aljanna an gane fi gayyafin husn wa dayyibur rahila fi gayatul huzn wa tayyibur ra'iha a cikin gayen kyau da kuma kamshi wanda yake mai daɗi Allah zai jira masu al'allama ibn kasir Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin fasarar wannan aya a yau mana hashirul mutaƙina ilar rahmani wabda yana cewa ya staƙbilul mumin inda kurujihi min ƙabarihi a hasanu sura ra'aha wa adiya buharihan cewa mafi kyawun sura wanda dan adam ya taba gani kuma kamshin da yafi kowane kamshi wanda dan adam bai taba ganin kamshin irin shi ba shine zai fuskanci mumini a wajen fitowar shi daga kabarinsa a lokacin da mumini yake so ya fito daga kabari a lokacin yana fitowa daga kabari zai ga wani irin sura kyakkyawa wanda bai taba ganin sura irin shi ba kuma zai ji wani irin kamshi da bai taba jin kamshi irin shi ba to wannan sura din zai fuskanci mumini fayaqul zai ce man anta sai mumini ya ce kai wane ne idan wannan sura din ya fuskanci mumini da wannan kamshin sai mumini ya ce kai wane ne kai fayaqul sai shi wannan sura zai ce amma ta'rifu ni shin baka sani bane dama fa yaqulu sai shi dan adam zai ce la wallahi ban san ka ba illa anna Allah qad tayyaba rihak sai dai kawai Allah ta'ala ya kamsa sa ainihin kamshin ka gaskiya ina jin kamshin ka sosai amma ban san ko kai waye ne fa yaqulu sai ce ana amaluka salih ni ne aikin ka nagari ni ne aikin ka nagari na rikide na koma wannan sura din wa haka za kunta fi duniya hasanul amal ɗayyibu haka nan ka kasance a cikin duniya mai kyakkyawan aiki mai kamshin aiki bi ma'ana a nan duniya ka kasance mai kyakkyawan aiki ka kasance aikinka yana kamshi to a lahira kuma Allah zai saka maka an gane ko falatala ma rakibtuka fi duniya fahalumma irkabni yace na dade ina hawanka a nan duniya to kai yanzu ka taho ka hauni an gani sai ɗan adam ya zo ya hau aikinsa mai kyau ya hau a hankali a hankali wannan aikin zai kai shi aljanna sai ce fa zalika qawluhu wannan shine maganar Allah ta'ala da yake cewa yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda ranan da zamu tara masu tsoron Allah zuwa ga Allah mai rahama suna a matsayin manya-manyan baki to aliyu bin abi ya karbo daga abdullahi bin abbas yana cewa yau mana shirin mutaki na ilar wabda ma'anin wabda a nan wajen ayyar kubana ranar da za mu tayar da masu tsoron allah zuwa ga allah suna akan abin hawa ibn jarir a tsabari shi ma ya faɗi maganar da ya kama da wannan yana cewa haddasani ibn al-musanna haddasani ibn mahdi an sa'id an isma'il an rajulin an abi huraira yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wabda qala ala al-ibl za mu tayar da su inji Allah za mu tayar da su akan raƙumma na garari wa qala ibn jurayz ibn jurayz yace ala najaib akan zababbin dabbobi wa qala sauri sufyan sauri na cewa ala al-ibl an-nuk akan raƙumma taguwowi na garari sai ka tada ya ce wa nashurul na irin rahmani wafda ai ila aljanna za mu tayar da sun zuwa ga aljanna Shi shine ake cewa a wallahi ma ala arjulihim yusharun wallahi ba za a tayar da su akan kafafuwansu ba wala yusharul wafat ala arjulihim ba a tayar da manyan baki akan kafafuwansu walakin binuqil lam yara al-khala'iq sai dai da ainihin raƙumi na garari wanda halittu ba su ganin irin shi ba an gani alaiha raha'il min zahab akan wa'annan raƙumma akwai sirada akwai sirada na ainihin zinari fayar kabuna alaiha hatta yadribu abwabal janna za su hau kan wannan raƙumma na garari har sai sun cimma ƙofofin aljanna Allah ya kai mu aljanna to shine kun ji irin bayanan da magabata suka yi gangane da wannan aya so haka wannan wafda din ana nufin manya-manyan baki wanda suke kan abin hawa an gane wannan ko na'am wanda suqul mujrimina ila jahannama wirda kuma za mu koro masu laifi zuwa ga jahannama wirda suna jin kishirwa Allah zai koro masu laifi zuwa ga jahannama suna cikin wani matsanancin kishirwa ah, an ce shi kalman al-mujrim ismu fa'il ne na al-ijram ajrama yujrimu ijraman shine mutumin da ya aikata al-jarima shi kalman jarima wahiyar zambul lazi yastahiqu sahibuhu bihin nakal wal azab shine zunubi wanda ma'abocinsa ya cancanci ya fuskanci azaba mai tsanani da gwale-gwale duk wani laifi wanda idan mutum ya aikata ya cancanci ya fuskanci ainihin wani gwale-gwale mai tsanani da azaba ana kiran shi ana kiran shi ijram mutumin da ya aikata wannan laifi sunan shi mujrim a cikin alkur'ani Allah ya ambaci kalmar mujrim an gane da kalmar ajrama ruba'i innal ladzina ajramu kanu min allazina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa nasuqul mujrimina ila jahannama wurda za mu kora masu laifi zuwa ga jahannama za mu kora kafirai zuwa ga jahannama halin kasancewa suna cikin tsananin kishirwa saka shi wannan kalma na wurda, ai ma'ana masu kishirwa asalin kalman alwird al-itiyan ila al-ma' shi ne zuwa wajen ruwa suna ce ware da fulan ila kaza mutum ya gangara zuwa kaza domin ya sha ruwa sai ce yayin da ya kasance shi kalmar itiyan wato gangarawa zuwa ga ruwa galiban baya kasancewa sai yin akwai kishirwa galiban gaga mutum ya gangara wajen ruwa me yasa ya gangara wajen ruwa ya gangara wajen ruwa saboda yana jin kishirwa to saboda haka shi ya sanya sai magabatan mu suka fassara shi da kalmar kishirwa an gani wato shi kalmar wirda shine suna masu gangarawa wajen shan ruwa to ai bai yiwa mutum ya gangara wajen shan ruwa face in yana tsananin jin kishirwa to saboda haka sai suka ce yawma nahshurul ah, ah, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda sai suka fassara wannan wirdin zuwa ga masu jin kishirwa an gane wannan ko sai suka fassara shi masu jin kishirwa akan wannan wannan aya din na'am la yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda to a lokacin da muka tayar da masu tsoron Allah zuwa ga Allah mai rahama suna a matsayin manyan baki suna akan abin hawa na garari sannan muka kora ainihin kafirai masu laifi 'yan ta'adda muka kora su zuwa ga jahannama suna tsananin jin kishirwa suna neman taimako a basu ruwa ba za a basu ruwan da za su sha ba to a cikin wannan hali sai Allah ke cewa la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada ba sa mallakar ceto suna cikin jin tsananin kishirwa za su ringa ihu ya Allah a bamu ruwa a taimaka a bamu ruwa an gane ku ba za su mallaki ceto ba ba sa mallakan ceto illa mani kaza inda rahmani ahada sai dai waɗanda suka rike alkawari a wajen Allah kenan anan wajen wa'annan kafirai wanda suka dade suna yin ta'addanci ga addinin musulunci waɗannan kafirai wanda shedanu ke ingiza su zuwa ga yin ta'addanci zuwa ga saban Allah subhanahu wata'ala zuwa ga fada da addinin musulunci to a wannan rana za su zo gaban Allah suna cikin matsanancin hali in suka zo suna cikin matsanancin hali za su nemi ceto bayan sun shiga cikin wutan jahannama idan suka nemi ceto shin za su samu ceton idan kafiri ya shiga cikin wutan jahannama shin akwai wanda zai kwace shi daga wannan wuta bayan ya shige ta shine Allah ke gaya mana cewa la yamlikuna shafa'ata ba sa mallakan ceto illa man ittakaza inda rahmani ahada sai dai wa'annan wanda suka rike alkawari a wajen Allah subhanahu wata'ala su wane ne suka karba alkawari a wajen Allah su ne musulmi a wannan rana babu wanda yake mallakan ceto sai musulmi babu wanda yake mallakan ceto sai mutumin da yake da imani a cikin zuciyarsa amma mutumin da yake kafiri mutumin da yake mushirki a wannan rana baya mallakan ceto kenan wannan aya yana nuna mana cewa idan kafiri ya shiga cikin wutar jahannama babu wanda ya isa ya kwace shi daga wannan azaba din an gano wannan ko babu wanda yake mallakan ceto da wanda zai yi ceto da wanda za a ceta sai sun zamanto sun riƙe alkawari a wajen Allah wani alkawari ne mafi girman alkawari ne kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah idan mutum ya yi kalmar shahada kamar ya ɗauki alkawari ne tsakanin shi da Allah ba zai bauta ma kowa ba sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne kaga wannan alƙawari ne mutum ya dauka tsakanin shi da Allah to idan mutum ya dauki wannan alƙawari kuma sannan ya cika wannan alƙawari to gobe kiyama yana daga cikin masu ceto da wanda za a ceta an gane wannan ai to Allah subhanahu wata'ala ya wannan bayani a cikin alƙur'ani Allah ta'ala yana cewa wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda mala'iku nawa ne a cikin samai wanda ceton su baya amfanar da komai illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah yayi izini ga wanda ya so kuma ya yarda ku duba mala'iku da irin darajar da mala'iku suke da shi a wajen Allah ceton su baya amfanar da kowa sai bayan Allah ya yi iziri ga wanda ya so kuma ya yarda kenan da wanda zai yi ceto da wanda za a ceta sai wanda Allah ya so kuma Allah ya yarda da shi shin zai yi Allah ya yarda da kafiri Allah ba zai yarda da kafiri ba saboda haka mai ceto sai ya zama to wanda Allah ya so Allah ta'ala shi ne zai zaɓi wanda zai yi ceto sannan wanda za a ceta sai Allah ya yarda da shi an gani Allah baya yarda da kafiri Allah baya yarda da mushriki sannan a wata aya Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala yarda li ibadihi al-kufr Allah baya yarda wa bayinsa ga kafirci idan mutum kafiri ne duk abin da ya aikata ko da ya dade yana gina masallaci ya dade yana gina asibiti domin taimakon al'umma yana taimakon marayu yana kaza duk abin da ya aikata da nufin alkhairi in dai har mutum kafiri ne Allah baya yarda da abin da yake aikatawa Allah yana cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ashe duk abin da kafiri ya aikata gobe kiyama zai zama to kura abin watsarwa to naka a wannan rana ai wato masu laifin nan ba sa mallakan ceto sai wanda ya rike alkawari a wajen Allah kawai to malamai na tafsiri sun ce wannan aya la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahmani ahada wannan aya wato za a iya fassara shi ta fuskoki da yawa fuskan farko cewa shi kalman la yamlikuna dinnan yana komawa zuwa ga almujrimin wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani wanda suqul na ila jahannama wilda za mu kora masu laifi zuwa ga ainihin wutan jahannama wato suna masu jin kishirwa sai Allah ya ce la yamlikuna shafa'a ai la yamlikul mujrimuna shafa'a ai wa'annan masu laifin wa'annan kafiran ba sa mallakar ceto ai la yastahiquna an a fihim shafi'un ai wani mai ceto ba shi da iko ya yi ceto a cikin su su ai na masu laifin wani mai ceto ba shi da iko ya yi ceto a cikin su kalli su mahun fihi min alhawar wal azab wanda zai iya kwatansu daga abin da suke cikinsa na tsoro da azaba saboda a nan gidan duniya sun ƙi yin biyayya ga Allah subhanahu Ta'ala. a nan gidan duniya sun yi fada da addini a nan gidan duniya sun yi ta'addanci saboda haka babu wani wanda yake yana da iko ya cece su ko da mutum ya zo ya ceci waɗannan bayan Allah ba zai iya ba Shi ne Allah ta'ala ke gaya mana a cikin alkur'ani anil mujrimin ma salaka kun fi saqam qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nud'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmi din hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in Allah yana ba mu labarin masu laifi yace anil mujrimin game da masu laifi Allah zai tambaye su ma salaka kun fi sakar menene abin da ya shigar da ku cikin wutar sakar ga ku yanzu dumu-dumu a cikin wuta me ya shigar da ku sai su ba da amsa qalu lam na kuminal musallin sai mu din nan ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba a nan gidan duniya ba ma yin sallah walam na kullu da imul miskin ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba mu muna amfani da dukiyarmu ne wajen alfasha da sabon Allah ba ma amfani da dukiya wajen taimakon addini da wajen ciyar da miskinai wa kunna na huzu ma khaifin mun kasance muna kutsawa cikin barna tare da masu kutsawa duk wani barna da ake yi to mu ma muna kutsawa cikin wannan barna wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karyata ranar ranar sakamako kenan ku duba wannan magana wa kunna nakhudu ma al-kha'idin mun kasance muna kutsawa cikin barna tare da masu kutsawa duk wani barna wanda ake ake yin sa da mu ake yin sa duk wani ta'addancin da ake yi wa addini da mu ake yin sa duk wani izgilin da ake wa addini da mu ake yi kuma mun kasance muna karyata ranar sakamako ba mu yadda akwai tashin kiyama ba sai Allah ta'ala ya ce to saboda wannan abin da suka aikata Allah ta'ala ya ɗauki ransu kuma Allah ya shigar da su cikin wutar jahannama to da Allah ya shigar da su cikin wutar jahannama shin akwai wanda zai cece su sai Allah ya ce mai fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in a nan wajen ceton masu ceto ba zai amfane su annabawa suna yin ceto da izinin Allah salihan bayi suna yin ceto da izinin Allah an gane wannan ku to da annabawa da salihai da siddiqai da shahidai da sauran suna yin ceto da izinin Allah to amma wa'annan mutane masu yin ceto shin ceton su zai amfani wa'annan mujirman sai Allah ya ce a'a irin wa'annan mutane in sun shiga cikin wutan jahannama har abada ba za su fito daga cikinsa ba to insha Allah an ce lokaci yayi insha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya wajen abin da ya shafi ceto za mu yi bayani akan matsayin ceto a wajen musulmi da kuma matsayin ceto a wajen kafirai Allah ta'ala shi taimake mu na'am اللهم وبحمدك wa A an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.